رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يوم إن شاء الله إذا متاش درسي 30 دقيقة أتسين 30 دقيقة آه، متن العزية يوم يوم آه 20 آه، دقيقة جوات الجماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu talatin da ɗaya wanda wannan rana ta daidai ga biyar ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali eh, sabon fasali shine ah, makruhatus sala shafi na dari a cikin littafin wanda suke da littafin a hannunsu faslun malam yace wannan sabon wannan fasali kenan yukrahu du'a ba'da takbiratul ihram yana daga cikin abin da aka karhanta a cikin sallah yin addu'a bayan kabbara harama wato makruhi ne bayan kabbara harama mutum ya addu'a ita ce abin da ake kira wannan addu'a ita ake kira du'a'ul istifta du'a budewa wato addu'a buɗe karatun sallah a wannan abin da Imam Malik ya tafi akai kenan dalilin sa hadithin Anas ibn Malik da ita cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata wato yastaftihu as-salata bit-takbir والقراءة بالحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بود صلى كبر karatu kuma yana budewa da alhamdulillahi rabbil alamin sai ce kaga ba ambaci yin wata addu'a ba saboda bayan kabbara sai kawai a karatu amma yin addu'a muka yin addu'a ta tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wani ita ce riwayar mashhura a wajen imamu malik amma sauran almajiransa sun ruwaito sabanin haka abdullahi ibn wahab ya zo ya yi sallah da imam malik kafin ya bar shi wanda yake kafin rasuwar imam kafin rasuwar imam malik da shekara biyu ya zo ya sallah a bayansa sai ya ji ya buɗe karatu da ya kaddara sai ya ce wajjahtu wajhi وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من mushrikin wannan du'a istifta da ta zo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib na amina sahih muslim sai ibn wahab ya tambayi imam malik yaya kake kana yin kana ganin du'a'ul istifta sai ce eh haka nake sallah ba na so na yace ina jin tsoron na yake ina jin tsoron na dora mutane akan wannan waɗansu jahilai su ɗauka farilla ne to da ka ibrin imam malik na rashin ya dora mutane akan wannan saboda ka'ida ta tasaddud zariya to shi ko da farna saboda kar waɗansu rashin fahimta da jahilci da karancin ilimi su ɗauka wato du'a'ul istifta din farilla ce in ma ba kai ba ba ka da sallah kuma irin wannan abin da imam malik yake jin yake jin tsoro duk wanda ya ga abin da ke faruwa a wannan zamanin namu zai fahimci hangen nisan imam malik nan ba an samu mutane da suke cewa wanda bai jalsatul istiraha ba san bid'a ne ko kuma ba da sallah ko kuma wanda wajen yin sujada bai miƙe bayan sa ba ya tattaga hannayensa ba shi da sujudar sa ba ba an samu mutane saboda mun jahilci saboda jahilci suna faɗan wannan ba to irin waɗannan abubuwan su Imam Malik saboda su Imam Malik ya hango don haka shi akan kansa yana yi amma yace bai ɗora mutane akan wannan ba saboda gudun kada wato mutane su ɗauka farilla ne to wannan shine ta farko imam malik da yaji sauran malamai su saba ma imam malik anan dan su suna ganin maganin irin waɗannan abubuwa ilmantarwa duk da yake a gani abinda da ake jin tsoro saboda jahilci in aka dauki abin da zai maganin jahilci shi kenan zai maganin wannan fitina to da aka fice da ilmantarwa sai a yi wannan sai a yi maganin wannan amma ba za a bar sunna ba tabbatar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda tsoron jahilcin mutane Ah, saboda haka <coughs> ah, akwai addu'o'i daban-daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da dama da suka zo daga ciki akwai hadisin Abi Huraira a cikin Bukhari da Muslim ah, Abu Huraira ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace سكوتك بين التكبير وال... بين تكبيرة الإحرام بين التكبير والقراءة ما تقول فيه شيء بكتي يا رسول الله أكان da kuma karatu. me kake faɗa a ciki sai ya gaya masa sai ana cewa Allahumma ba'id bai Allahumma ba'id bai wa bayna khataaya kama ba'at bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dalas Allahumma ighfirli min al-khataaya bil ma'i wal wal barad kaga na tambaye a kan shirin da yake yi na a karatu wata sallah eh farilla farilla saboda yana sallah ya ji shi yana yin shiru tunda shi ne suke sallah a bayan ka ko to sun je yana yin shiru inda yake bayyana karatu sai ya tambaye shi to wannan wanda wannan hadisi ne nuna mashru'iyan haka saboda haka uzurin da Imam Malik na rashin tafiyarsa akan wannan shine kamar yadda muka bayyana saboda ka'idarsa ta toshe kafar barna saddud dariya wa fi ruku'i yana daga cikin makruhat as-sala wato makruhat makruhat sala abubuwan da ba a so a cikin sallah addu'a fi ruku'i a cikin ruku'i بما أن صلى الله عليه وسلم فعند ذي حديث ابن عباس يأتي أما الركوع فأظلم فيه الرب وأما السجود فاشتغلوا بالدعاء ركوع تجرم مع الله سجد أقوى كشغل كده الدعاء مفهوم ولا نهاية كان شباء الدعاء أسكن ركوع باء الدعاء أسكن ركوع ولا شيء أسلم إلا أبن جيزو يا زو بقى تكون أبن جيزو الوارد وان دي يتبت أن الدعاء أسكن ركوع وشيء نهى حديث عائشة أم المؤمنين cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan saukar suratul nasr ya kasance ya cewa subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli a cikin arruku'u da sujada ya ta'awwalu alquran wato yana aiki da umarni da yazo a cikin alqur'ani to wannan tunda shi ne alwari shi ne wanda yazo to sai a tsaya akan wannan amma asali a ruku'u ba lokacin ruku'u ba wajen yin addu'a bane a sujada ake yin addu'a dan haka yana daga cikin makruhatu salam mutum ya rinka addu'a a cikin ruku'u amma idan yayi da abin da yake shine yazo kaga ma'anar wannan hadisi shine tasbihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga Allah yana cewa Allahumma firli Allah ka gafarta mu wannan addu'a ce ko to shi tunda ya zo ya tabbata a cikin sunna wannan ba za a ce makruhi bane amma abin da yake ziyada akan wannan ƙari akan wannan to shi ba nan ne ba jiran ka bane sai zaman to makruhi in za ka addu'a ce ka yi ta sujada ba a ruku'u ba wa ku tashahhudul awwal da kuma yin addu'a a cikin tahiyyar farko ita ma wannan makruhi yake dan bai zo ba daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata yayin da muke karatu sunnonin sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyyar farko saboda hadisin ibnu mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna fi tashahhud al-ula ka annahu ala raba yana zama ne kai ka ce akan wato yashi kasan kwanin yashi masu zafi saboda yanda yake gaggawar tashi to malamai suka ɗauki wannan akan cewa yana ikati yana takaitawa ne akan yin tahiyya kawai baya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'a eh eh dama yake in ne nake a wannan zaman ba baya salati hmm. da kansa sallallahu alaihi wasallam والتعود والبسملة في الفريضة دليل دليل التعود وفي شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة da yin bismillah albasmala shine kace bismillahir rahmanir rahim at-tasmiya shine kace bismillah akwai banci tsakanin biyu tasmiya shine kace bismillah kawai basmala kace bismillahir rahmanir rahim to cewa a a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim fil farida a sallar farilla shi ma yana daga cikin makruhat ya daga cikin abubuwan da suke makruhi a wajen imam malik dalili wannan hadisin na anas da muka faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين yana buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin mafhumin wannan baya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim baya cewa bismillahir rahmanir rahim kama wannan mafhumin akwai hadisai wanda suke su masa daga ciki akwai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni da shi wanda yake cikin sunan tirmidhi ga lafazin hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi sallah sai ya bude mana ya kabbara sannan ya ce ina neman tsari tsarin Allah mai ji mai masani daga shaitan imanni min hamdihi daga waswasinsa wa nafsihi daga kuma wato girman kan da yake sanyawa wa nafsihi da taifinsa a afwan hamdihi shine sukarsa zungurarsa nafas shine waswasinsa wannan haka zalika an yato daga cikin hadisai an yato waɗansu hadisai ma wanda suke a wannan babin wanda suke tabbatar da isti'aza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin ya fara sallah bayan ya kabbara harama daga dalilin da malamai sauran malamai da suka a kan wannan wanda yake mafi yawan malamai shine a fadin Allah ta'ala fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan kai ka idan ka zo niyyar in ka zo karatun alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan innallahi wannan umarni ne to sai malamai suka dauki wannan a cikin sallah ma'ana in za karatun alqur'ani sawa'u a cikin sallah ko a wajen sallah to sunna ne ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi kansu malamai da suka tafi akan isti'aza din sun tafi akan sunna ne shi ne mazhabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da abu hanifa imam malik shi ne kawai wanda yake ya saba ma sauran malamai yake cewa mutum ba zai isti'aza ba kuma ba zai yi bismillahir rahmanir rahim ba sai dai ba zai bayyana ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayyanawa kuma su da ta shine mutum yake ce a'udhu billahi wa bi shine mutum yace a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzi ko kuma yace a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim ko yace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim dukkanin guda uku isti'aza ne kowanne mutum yayi wajen fara qira'a a ya da sunna amma kamar yadda muka gani anan imam akan cewar makruhi ne saboda a hadisin abinda ake fahimta daga hadisin Anas ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi amma yawanci abinda ka fahimta daga hadisi idan wani hadisi ya zo ya tabbatar da shi to abinda ya tabbata tsalo tsalo shi ake gabatarwa akan abinda ake fahimta kuma uzuri da irin wa'annan manyan malamai namu na wannan al'umma irin su Imam Malik idan suka idan ka ga sun sun faɗi wani abu saɓanin wani abu da ya tabbata a cikin hadisi uzuri gare su shine kan cewa la'alla wannan hadisin bai riske su ba don babu wanda zai ya sai daga dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru da sahabbai wani abu zai tsaye a gare su ibn abu huraira radiyallahu anhu ya kasance yana cewa duk wanda yayi janaba da daddare cikin azumi gari ya waye da yi wanka ba alfijir ya fito to ba da azumi wannan rana sai ya rama abin da yake kafa ɗaki nan abin yayi yawa sai aka ce aka ce da biratan bai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tambayi Aisha da Ummu Salama Allah ya gaba sai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ya tabi da iyalinsa da janaba alfijir ya fito sai bayan alfijir ya fito sannan zai yi wanka kuma ya ci gaba da azumin sa sai aka zo aka ga mu Abu Hurairah sai ai da ma ni ma fadl ne ya ga mu ban san da wannan ba eh, ni ma fadl ibn Abbas ne ya ga mu to ka gani hadisi yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yawan ilimin Abu Hurairah wajen hadisi da mijintar da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata sunnar ta tsoye gare shi to ballan tana kuma wanda suka zo daga baya ba su zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana daga cikin izini da ake ma waɗannan malamai domin kowanne daga cikin su zaton mu da shi shine idan dai hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ba in ba da wata hujja mai karfi ba in ka fada bai yi aiki da shi da kai Allah hadisin bai riske shi bane والسجود والسجود على البساط والمنديل ونهيه وعلى طرف وعلى طرف الكل yana daga cikin makruhan sallah mutum yayi sujada akan shimfiɗa akan shimfiɗa wato sujada kenan wal da da wato hankici dan yankin illa wanda yake mutum yana goge jikinsa ko dan yayi maganin sanyi ko zafi ya shimfiɗa ya sujada akai wala hayyi da makamancinsa shine kamar wato wani abu wanda yake zai dauka wanda zai zama kan cewar ya tsare shi tsakaninka da kasa wa ala tarafil kull haka zalika da gefen hannun rigarsa in yazo zai sujada sai ya kimfada gefen hannun riga ya yi sujada a kai duk wannan makruhi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin sujada yana sujada in ne akan an gan shi sujada akan ruwa da yunku ya dago fuskar ta aka ga goshinsa da hancinsa yana lulluɓe da ruwa da yunku saboda haka wannan shine asali sabanin wannan sai ya zama to sabanin abin da yake tabbatacce na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai sun ce illar wannan idan ya zamanto kan cewa shimfiɗar ba ta bace amma idan ka bar shimfiɗa irin ta masallaci ce ta wakafi za ka iya yin gada a kai amma illa da aka ambata ta farko yadda tafi ƙarfi kan cewar yana babu ta wato yin ya wato barin abin da ya tabbata ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ta sallar duk da ya tabbata an shimfiɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabar ma kuma yayi sallah akan ta yayin da ya je ziyara gidan su Anas ibn Malik saboda haka inda nuna kan cewar yin haka din yin sujada akan tabarmar ba laifi ne amma bar shi shine yafi la'alla saboda ganin cewa shi ne mafi yawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wajen sallarsa wal iltifatu li ghairi darura daga cikin makruhan sallah akan ban fassara an san ma'anar makruhi ai ko na fassara ko ba yasa yawa al makruh abinda ake nufi da al makruh abinci ismi maf'ul ne na kariha yakrahu yakrahuhu yakrahu al-makruh wato abin da yake abinci shine al-makruh abin da ake nufi ai yi shi a cikin shari'a ma'ana idan baka yi shi ba za a baka lada amma in kai shi babu alhaki bambanci da haram kenan haram in kai yi shi za a yi maka uquba amma makruhi idan kai yi shi babu uquba sai ba ka samu lada ba amma in ka bar shi baka yi ba za ka samu lada shine ma'anar al-makruh to waɗannan abubuwan da muke ambatawa dukkan su suna daga cikin makruhan sallah yace daga cikin makruhan sallah al-intifatu bi ghairi ghairi darura waiwaye ba tare da larura ba wato ba tare da wani bukata ta larura ba shi ne kamar kana jin tsoron rayuwarka ko kana jin tsoron dukiyarka idan kai ne idan kai waiwaye babu laifi alal misali ka zo ka bar motar ka san irin hon ɗinta ai ka san irin security din da aka sa ana cikin sallah sai ka ji ta yi kuka na security sai ka yaya ka gani me yake faruwa motar ka take kuka to wannan larura ce kuma larura bace larura ce domin kare dukiya larura ne kare rai da kare lafiya da kare dukiya da kare hankali da kare iyali da kare addini wannan su ake cewa larura abdarura to da babu ne in wannan kada a ce kaga mutane ma Najeriya ta shiga cikin zukata ana sallama kallaye da za a ɗauke ya dauke motar mana a'a ba wanda yake ba wanda yake kyala motar ka dauke ko ka kyala dukiyar ka ta wanka don saboda kana ganin za a tunce ka da rashin takawa idan babu larura idan kai waye a cikin sallah to ka aikata makruhi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waiwaye a cikin sallah yace huwa ikhtilatun yakhtalisuhu shaytan min salati ahadikum wato shafi mu a abin nan wato same ne sane da shi ɗan yake yi ma ɗayan ku a cikin sallar an san ya yi ko a zo a yi maka dabara baka sani ba baka ankara ba a kwace maka abu to haka shi ɗan yake yi kana cikin sallar ka sai zai zo ya maka sane ya raba ka da ladan da take cikin ta ya sanya ta kai waiwai annabi sallallahu alaihi wa wasallam a wani hadisi yana cewa <clears throat> idan mutum ya idan mutum ya bude sallah fa inna allaha muqbilun alaihi allah zai fuskance shi malam yaltafit fa idan tafatan sarafa an idan yayi yayi sai Allah ya kauda kai daga gare shi amma daga zaran mutum ya tada sallah to Allah zai fuskance shi to me yake wannan ka ce a ce Allah madaukakin sarki ya fuskance ka yanzu ko ko a wajen taro ne ko a wajen taro ne aka ce a shugaban taro a ce kuma shugaban taron mai mulki ne ko gwamna ko sarki ya sa idan ka kai kawai yake kallo a cikin taron nan kai kawai yake kallo kai da kai gindin ko kuma ka so maka bada zai ko ka da hankalinka ai kai ma kai mai da hankalin ka zaka yi akan sa to Allah ubangijin talikai ne kowa ne komai wanda duk abu da ake nema a wajensa ake samu a wajensa ake nema ko a wajensa ake samu shine in ka bude sallah shi ma haka zai kusance ka kai kai da kai yake yi matsawar ba kai waiwaye ba ji allah sallallahu alaihi wasallam da kai waiwaye sai shi ma Allah sai ya rabu da kai saboda haka kaga kenan barin waiwaye yana daga cikin musabban sallah yin waiwaye ko makruhi ne to da sharadin cewar idan kai waiwayen jikinka da baki ɗaya bai jiye daga alƙibla ba amma idan kai waiwaye yadda zai zama gangar jikinka ta juya ta fuskanci inda ba alƙibla ba haka dalika kafafunka su ma sun juya to sallah ta saba ci domin ka kai ka saba sharadi daga cikin sharadin sallah amma idan gangar jikinka ce kawai ta juya kafafunka suna kallon alƙibla to wannan mahallin saɓani ne tsakanin malamai a mazhabar Imam Malik waɗansu sun ce sallar ta ɓaci waɗansu ce a'a sallar ta ɓaci ba amma karhanci ya fi tsanani duka mujarrabin kai ke waye ba tare da gangar ka ta jiya ba shi sharaɗin sharadin wato yadda sallar za ta ɓaci shine idan ya to kafa ita ma ta jiya ba ta fuskanci alƙibla ba an fahimci tafsirin ko da haka hali nawa ne na waiwaye hali uku hali na farko ka yi waiwaye amma gangan jikinka yana kallon alƙibla waiwaye da ka ka juya ka fuskanci gabas ka fuskanci dama ko hagu da da kan da wato kanka yanda zai juya ba da idanunka ba da idanu ba a cewa waiwaye kana cikin sallah kanka yana kallon alƙibla amma ka karkata da idanunka irin sakan satar kallo din nan wannan ba waiwaye bane waiwaye shi ne ka juya da wuyanka hali na farko kenan wannan makruhi ne baya ɓata sallah hali na biyu ka juya da gangar jikinka amma kafarka tana kallon alƙibla to wannan shine mahallin saɓani waɗansu suka ce sallah ta ɓaci waɗansu suka ce a'a sallah baka ɓaci ba amma kar hanci ya fi tsanani duka halin farko hali na uku shine ka juya ga baki ɗaya har da kafarka ka juya dama ko ka juya hagu to wannan ƙaunar wahidan magana ɗaya ta malamai a sallar da baki ɗaya ta ɓaci وتشبيك الأصابع da shigar da 'yan yatsun hannu ka shigar da 'yan yatsun hannunka cikin juna shi ne ka sa hannayenka haka shi ma wannan makruhi ne me yasa yake makruhi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin hadisin ka'ab ibn ujra yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid fala yashbikanna bayna asabi'ihi فإنه فإن أحد فإنه في الصلاة idan ɗayan ku ya alwala ya ta alwalarsa ya fita zai tafi masallaci kada ya sanya ɗan yatsun hannunsa a cikin juna kada ya sanya ɗan yatsun hannunsa a cikin juna shine tashbik fa innahu fi salat domin yana cikin sallah wato tafi wanda cikin sallah ne to idan a halin tafiya zuwa ga masallaci an ce yana cikin sallah ina kuma ga yana cikin sallah min babu aula kenan to shi ta kaga yin haka ɗin mutum ya haka ya aikata halin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya zo na cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ran akan mimbari bayan an yi sallah ya tashi yayi hutuba ya ce al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi akan mimbari yace mu'mini dangane da dan uwansa mu'mini kamar jini da sashen su yake karfafa sashi ya shigar da hannayenka ya san eh dan misali to wannan an ce mutum ne bayan sallah yana cikin hukuncin sallah ko da kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka haka zalika hadisin jini ya dai bayan an yi raka'a biyu akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama a sallah azhar shi ko sallar la'asar mai riwayar bai sani ba ya manta ya biyo ya fuskanci mutane zai ta shiriki ya haɗa hannayensa biyu kaga na ba idan da sallar baga shi kuma yayi to wannan ya nuna kan cewar ya halatta a yi tashbihi kenan da kuma za a yi da hadisan musamman waɗannan hadisan da na ambata guda biyu din nan dukkanin suna cikin bukhari da muslim shi ko hadisin farko da na faɗa wanda yake hani a shiga da hannaye hadisi ne wanda yake a cikin sunan abi dawud da tirmidhi in inganci ne waɗannan hadisan na yin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turfi inganci to gaskiya abinda malamai suka ce shine cewa yin wato sanya hannaye a cikin juna yayin da mutum yake cikin sallah ko ya tafi sallah ko kuma yana zaune yana jiran sallah wannan makruhi ne a duka zahirin hadisin sa'ad ibn ujra amma idan ya zama to cewa ya riga ya idar da sallah ba shi da ba yana zama bane domin jiran wata sallah to yin haka din da babu laifi akan wannan to wajen hikimar da yasa aka ce makruhi ne shine wa dan malamai suke cewa hikimar shine yana kore tsoron Allah wato yana kore kaskantar da kai a cikin sallah dan mutum yana sallah yana in mutum yana sallah yana ta sanya hannayensa haka kai kamar wasa yake da hannu kenan a cikin sallah babu tafiyi wa farqa'atuha haka dalika yana daga cikin makruhan sallah mutum ya riƙa lanƙasa ɗan yatsun hannunsa kaskas ɗin da ake na hannu mutum ya riƙa yin kaskas na hannu shi ma wannan hannu ya zo gare shi a cikin hadisai amma ba su inganta ba amma an suka in aka tattara su yawanci ya kai ya zama kan cewar sun samu asali ko musamman da yake ta fuskar hikimar da aka ambata cewa tana yana kora kusuri bayan ma kora kusuri yana ɗauke hankalin mutane daga cikin sallah yanzu ana cikin sallah ana cikin sallah wani mutum kawai sai kas yake a cikin sallah kaga zai ɗauke hankalin mutane ko domin karatun zaka ji ko kas kas ɗin zaka ji saboda haka shi ma wannan makruhi ne wal bi khatimihi yana daga cikin makruhan sallah wasa da hatiminsa wasa da zobensa mutum yana sanye da zobe a cikin sallah kaga yana ta wasa da shi kaga yana ta yana tattaka shi yana daga cikin wannan kuma haka dalika wasa da agogo ko kuma yanzu wasa da handset ana cikin sallah audi lishiyatihi ko kuma wasa da gemunsa yana cikin sallah ya rinka ya rinka shishafa gemu musamman irin sallar tarawih da da ake dadewa wajen qira'a ya rinka yin wannan ko saboda sabo ko saboda wata ma'ana duk waɗannan abin da yasa suke makruhai saboda suna kore saboda suna faɗa mahali na khushu'i da ake so masallaci ya kasance yayin da ya tsaya a gaban Allah wa taghlibu basarihi yana daga cikin makruhan sallah mutum ya rufe idanunsa a cikin sallah rufe idanu a cikin sallah shi ma wannan makruhi ne imam malik ya yi nasi akan wannan a cikin mudawwana cewa a mutum kada ya rufe idansa a cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba idan mutum ya da ganin cewa tsoron Allah ne to wannan kamar ya ce ya gano wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai gane shi ba yana ganin ga wani hali da zai ba shi nutsuwa fiye da wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka idanun mu yayin da muke yin sallah ba a yi wala fi du'a idan addu'a ma ba a yi to waɗansu malamai sun yi rufsa cewa mutum ya rufe idonsa in yana jin tsoron ganin haram a cikin sallah kamar kana sallah akan wato kana sallah akan titi ga matsaraitan mata sun zo za su wuce eh, kuma kana ganin kan cewar wato zuciyar ta baka da karfin da za ta tsayar da ganinka a wajen da kake sujada wataƙila za ka ɗan karkata ka gani da suka ce a cikin hali irin wannan idan ka rinsa idanka har ya zama tukan cewa ka yi makan kama ganin kallon wannan haram din babu laifi to wannan sun duba wannan wannan malamai da suka ambato suka ambaci wannan sun duba wato maslaha ne Ya wa rafuhu ila sama haka zalika mutum ya daga ya dauka kallon sa ya zuwa da sama wato yana sallah yana kallon sama wannan akwai hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mutanen da suke tsaga da suke kallon sama a cikin sallah lallai su daina ko kuma Allah zai ɗauka ganin Allah zai ɗauka ganin nasu wannan wa'idi ne narko ne narko ne wanda ya nuna kan cewar yin haka wato yana daga cikin yana daga cikin manyan zanubai yana daga cikin manyan zanubai wanda yake wannan ma a a abin nan zai sanya karhancin na yin haka ina yana da tsanani wa dan mun kadamai yana daga cikin makruhan sallah mutum ya wato ya ya hade kafafunsa ya hade tafukan ya hade tafukan kafarsa na ta hagu da ta dama ya hade su irin da yan sanda suke yin attention yin haka shi ma yana daga cikin makruhan sallah domin wannan hali ne wanda yake ya saba da wato halin khushu'i da kuma halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallarsa idan mutum ya haka kuma sannan a yin haka ba zai shi kansa ba zai bamu mutum wato daidaituwa ba a cikin sallar sa domin in ya matse kafafun nasa ba shi da bala wajen tsayuwa wanda yin haka shi ma duk hali ne wanda zai koyar ke saba mata shi wa wada ila yadi al-fasira da sanya hannu akan kugu mutum ya sanya hannunsa a ƙogo ko hannu ɗaya ko hannaye biyu ana cikin sallah sawa'un mutum ya yi ne saboda gajiya ko kuma ya yi ne saboda gaye ko kuma saboda sabo shi inda zai tsaya sai ya sa a kan wannan saboda shi bature ne to wannan makruhi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hana yin haka kamar da ya a cikin sahihul bukhari daga hadisin abu hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya hannu a kugu a cikin sallah shi ake cewa al-ihtifar daga al-hasr al-hasr shine kugu ana ce masa al-hasr ana ce masa al-ihtifar shine Imam al-Bukhari yake babul hasr fi salat babun da yake magana akan duka kugu a cikin sallah to yin ihtifar mutum ya rike kugunsa makruhi ne a cikin sallah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi idan mutum ya yi shi a kallon ahwalinsa ya zama to kan cewar a bai samu lada ba na barinsa amma in ya bar shi a kai lada tabbas da sannan malamai sun faɗi fitoki daban-daban na hikimar hana mutum ya haka a cikin sallah an rawaito daga Aisha ta ce wannan saboda al'adar Yahudawa ce haka suke yi a cikin tasu sallah haka suke yi a cikin tasu sallah sai su samu tsingo su rike haka ne kuma daga waɗansu malamai suka ce a saboda al'adar shaidan ce shaidan yayin da aka shaidan yayin da aka sauko da shi da aka sauko da shi aka fitar da shi daga aljanna tare da annabi adam shi da ya sauko sai ya rika ihu to <clears throat> wannan yana buƙatar riwaya kafin ta tabbata yana da la'ala daga cikin isra'iliya ne hmm. to ala ayi halin annabi sallallahu alaihi wasallam baya hana mu wani abu face akwai wato illa a cikin sa to in illa ta bayyana da nafsi sai mu faɗa mu yanke in ba ta bayyana ba kuma ijtihadin da malamai suka yi kowanne daga cikin nasu ijtihadin sai mu amfana da fahimtar su a shahidai musamman abinda Aisha ta faɗa shine fi karfi kan cewa ɗabi'ar Yahudawa ke kuma mun san ka'idar addinin shi shine a saba da Yahudawa musamman a cikin abin da suke yi na alamar addinin wata hadisin nafsi bi umuri duniya da yin zancen zuci da al'amuran duniya mutum yana sallah yana zancen zuci da al'amuran duniya shi ma wannan makruhi ne makruhi ne ana sallah sai kuma lokacin nan kake shirin harkokinka kake shirin aikin da na ofis kake shirin ka kake shirin tafiyar ka kake shirin wannan duk wannan makruhi ne domin in ka ɗauka sallarka daga wannan ga Allah maɗaukakin sarki zai ba ka lada amma mutum ya zancen zuci da abubuwa wanda suke na lahira yana sallah yana ta zanta ma kansa akan wato mutuwa da zaman kabari da yadda wannan sallar ta da yake yi za ta zo ta zaman to a dokiyar zaman ta a cikin kabari ita ce wanda za ta zo ta ɗaure masa kewa ita ce za ta zo ta hira da shi yaya zai kasance ga duhun nan ga babu kowa amma ya zaman ya samu haske saboda albarkacin sallan nan yana ta wannan tunani a cikin sallah wannan tunanin zai iya ta sahawi shi ba da wannan tunanin babu yake a kansa domin tunani ne ba na duniya ba na al'amarin lahira ko kuma al'amarin addini maslahar al'umma kamar yadda aka rawaito sayyidina Umar ya tashi sallah ya rafkanuwa da ƙarshe bayan ya sallama ya ce yana tsara rundunar mayakan musulmi ne wanda zai tura su jihar da zai tura su da plan ɗin da zai musu na yakin da za su da haka ga baki akan maslahar al'umma yake yi ba akan yadda zai samu wata sabuwar tijara ba ce ko kuma yadda zai a yi wani abu na harkar duniya abu ne wanda yake da yake alaƙa da harkar addini to shi wannan babu laifi a kansa duk yana cikin mafhumin abin da wato idan ba al'amuran duniya bane shi al'amuran addini ko al'amuran ko al'amuran lahira wannan babu laifi dan mutum yayi zancen zuci da wannan a cikin sallah ya hamlu shay'in bi kullin aw salu da mutum ya dauki wani abu a hannun rigarsa ko a cikin baki mutum ya dauki wani abu a hannun rigarsa alal misali kana rike da waya ba ta da aljihu kana ganin idan ka sanya ta a gabanka in aka sujada wani yayin kifa babbar rigarsa an aka tashi take ne ta karata ya kace bari ka makale ta a cikin hannun rigarka ko a a a a ta a cikin sallah ko kuma ka sa wani abu a bakinka a cikin sallah shi ma wannan makruhi ne shi ma wannan makruhi ne domin yana kore tsoron Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fi salati la shugla a cikin sallah akwai abin da zai shagaltar da kai gaban komai domin idan kai wannan ya zama to ka shagaltu da wannan abin da barin shagaltuwa da sallah to shi ya yake makruh domin yayin da kake rike da abu to ka raba hankalinka kana sallah kuma raba hankalinka yana kan wannan abu kada ya fadi haka lalika in ka sanya shi a bakinka والصلاة بطريق من bayna yadayhi haka هكذا da yin sallah. a hanyar wanda yake zai wuce gabansa mutum ya zai yi sallah a hanyar wanda yake mutane suna wucewa kawo man sallah a wannan sahun ba sa sutura ba sau da yawa sai ka ga in aka idar da sallah mutane sun tashi suna nafila dole sai da dole sai dai ya tsaya sai sun gama nafila sannan ya wuce ko kuma ya bi ta gefen to wannan masruhi ne wannan masruhi ne bal yin ah, amma da sharadin cewa babu sutura inda sutura babu karhanci in mutum ya sanya sutura babu karhanci domin illar shine zai zama to kan cewar ya wato a ah, shiga cikin haƙƙin dan uwansa musulmi ya shiga cikin haƙƙin dan uwansa musulmi ya tsare shi wataƙila kuma akwai abin da yake muhimmi da zai fitar da shi amma ya kasancewar dole sai ya jira shi ah, ya ijar inda inda samu sutura da zai sanya masa ba wannan shiga cikin haƙƙin sa ne وقتل البرغوث وقتل وقتل البرغوث والأملة في المسجد ده كشف كدين شيله ده كرفة في المسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني ده كشف أبن دي في تويتر وأسفل سلة إنه في هنا صلى يجا مسجد في كلامة ده كشف ya kashe shi kuma ya ci gaba da sallarsa wannan aikin da yayi da izini na shari'a saboda haka ba ta bata masa sallah ba to amma kuɗin shi ne da kwarkwata kashe su a cikin masallaci ba ta masallaci kawo dauɗa ne a cikin masallaci kuma cutar su ba cuta ba ce wadda take za ta kai kamar ta maciji ko kunama barin su eh barin su a masallacin a basu a cikin ya barin su a cikin masallacin in ya kashe su ne idan zai fitar da su in ya kashe sun zai fitar da su domin in illa shi ne kanta za su ɓata masallaci da wato da jini saboda masallaci ana tsarkake shi daga wannan kada ya kashe su ya fitar da su daga cikin masallaci ya kashe su a waje na'am wannan wannan shine babin makruhan sallah da malam ya ambata fasalin da ya akan makruhan sallah wanda ya ambata wanda dukkan wani abu wanda yake mustahabbi na sallah idan mutum ya bar shi ya aikata makruhi domin makruhi wato kishiyar mustahabbi idan ka aikata makruhi ai idan ka aikata mustahabbi ba to ka aikata makruhi kamar yadda in ka bar makruhi ka aikata mustahabbi hmm. ka aikata mustahabbi in ka bar yayi a cikin sallah ka aikata mustahabbi shine fuskantar sallar ka da fuskantar ah, al-qibla ah, da mahallicinka a cikin sallah a saboda haka kun gama makruhan adadin su banda wannan wanda ya ambata za su karu da adadin wato kishiyoyin mustahabbai kishiyoyin mustahabbai idan mutum ya bar addu'a a tahiyar karshe yi makruhi idan mutum ya yi sallama ba tare da ya karkata zuwa ga dama ba ya bar mustahabbi saboda ya aikata makruhi wa haka da dukkan sauran mustahabban da muka ambata aikata wato zarrusu aikata ne والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف لا تلا في أنصت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yake maganar haɗe ƙafa da aka ambata a cikin makaruhan sallah wannan ya haɗe hadda mata domin an ce mace ta haɗe ƙafar ta yayin tsayuwa a wajen sallah wato asali mace za ta zama ta tamkar namiji ne wajen sallah sai a inda ya zama to kan cewar dalili ya nuna za ta saba masa a mace ita ma za ta yi tsaya ne kamar yadda namiji yake tsayawa sai dai ba za ta dubu da kafarta ba sosai yadda ake yadda za ta shiga cikin haɗarin a wato al'aura ta bayyana amma ba a ce cewa ta haɗe kafafunta ba ce da aka ce mata ce kafta kafta wato ta har haɗe jikinta ba wai ana nufin ta haɗe kafafunta din bane gangan ana nufin kada ta bubbuɗe jikinta yadda ya zama to al'aura ta bayyana yadda ya zama to al'aura ta bayyana asali ne na wajen sallan mata shi ne sallah kamar yadda maza suke yi sai a wannan fuska kawai inda aka ce ku saba dalili shi ne a filin magabata aikin magabata imam al-bukhari yace ummu darda matar abu darda ɗaya daga cikin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ta kasance tana tana sallah kamar yadda maza suke sallah imam al-bukhari yace wa kanat faqiha ta kasance masaniya wato masaniyar addini ce in ya kanta wannan shine ka'ida mace za ta sallah tamkar yadda namiji yake sallah sai dai inda ya zama ta dalili ya nuna za ta zama daban inda ya zama ta ita eh, wato wajen dubbuɗe jiki wanda wannan zai iya kaiwa kaiwa ya zuwa ga wato buɗewa al'aurata na'am da wajen karatu eh wajen ka aka dalika wajen karatu ba za ta ɗaga mai ɗaukaka murya ba in akwai wato ajinabai a wajen amma in kamar a cikin ɗakin ta ne ita kaɗai ko kuma a cikin gida inda yake wanda suke tare da ita ɗan uwanta mata ne ko kuma wato muqarrabanta wanda suke muharramai to babu laifi yi in ta zo yin karatun sallah ta kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bayyana inda yake bayyanawa ya asuta ta asuta ta bayyana inda yake bayyanawa ta asuta inda yake asutawa wannan ce da Allah na ji waɗansu malamai na cewa duk salatin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba a hada da iyalan gidansa ba to wannan salatin bai cika ba ko kuma ni na ga cikin littafin Husnul Muslim salatin da ya kawo wanda ake yi goma da safe da yamma ba alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi ne yake so a yi mana a yi mana karin bayani eh wannan yana daga mulahala ce kyakkyawa asali hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a magana ta Abdullahi bin Mas'ud cewa wanda yake so ya aure ya aure da mutane take ya ga salati da annabi sallallahu alaihi wasallam to salati da ruhi da kuma alayensa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan haka wannan abin da mutum muslim yayi da kisani ne waya ce musamman sigar hadisin da ya kawo al'aula salati goma da ake yi da safe da yamma mutum ya yi shi da sigar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda ake a cikin sallah sigar ibrahimiyya ne al'aula idan ko ba zai yi wannan din ba zai takaita to ya sanya alayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan shi ne yana daga cikin haƙƙin salati ya zama to mutum ya yi shi cikakke ya haɗa alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan wannan kuma yake dangane da da wankan janaba ya mace ya kamata ta yi in ta zo wajen wanka kai za ta ji da ruwa sosai ne ko kaɗan za ta ji ƙasan nata annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa ummu salama wankan janaba yake a ta a kanta kamfata guda uku guda uku kuma an sukanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam na janaba cewa idan yana yana sai idan ya tabbatar cewar ya shayar da kansa da ruwa a wata riwayar ruwan ya isa ila usula sha'rihi ya zuwa ga wato asalin wato inda gashi na sai ke fitowa wato wato fatar kokan kai kenan ka tabbatar ruwan ya shiga cikin kanta ba dana gangan ta yi gyaran gashi ta zo wankan kai sai ta dan shafa haka ba kamar yadda ake shafa kai in ta yi wankan ta bai ba sai ta zuba ruwa kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ummu salama ta yi haka sau uku salatu ya ta zuba sau uku a kanta in tana da kitse idan kitse iri biyu ne akwai kitse wanda yake an yi shi da tukkar gashi da gashin ne aka kitse shi akwai kuma wanda yake an yi da tukkar zare wanda zaren bai zama to mai kaurin da zai hana ruwa ya shiga cikin gashin ba akwai kuma wanda aka yi shi da ɗaurin roba wanda zai hana ruwa ya shiga cikin gashin to idan kitsen wanda aka yi da tukkar kansa ne da wato aka kitse kan to wannan auren wahidan ba za ta kunce ba za ta kunce kanta ba sai dai idan ta zuba ruwan ta bubbuga kan nata domin ta tabbatar cewa ruwan ya shiga ciki idan ko wanda aka yi shi tukkar zare to anan akwai tafsir idan tukkar zaren ta yi kairi wato irin wato hawa wajen uku hudu biyar aka ɗaure zaren yadda zai hana ruwa ya shiga cikin gashin zai hana ruwa ya shiga cikin gashin in ba ta yi da gaske ba to anan wajen ta kwanci idan kuwa cutar garan ba ta kai yadda za ta hana ruwa ya shiga ba shi ma nan wajen sai ta jiji da kanta da duk da garin da yake ruwan da shiga idan ka da roba ne aka ɗaura kan to wannan sai ta kwance kafin ta wanka saboda roba za ta hana ruwa ya taɓa a wato ruwan ya taɓa gashi wannan yake ina so a ƙara fito da samun sallah a fili tare da liman ma'ana ko da zaman tahiyar ƙarshe ka samu sai ka kawo abin da ta rasa kenan ba sai ka sake jam'i ba a wato wannan matsala ce da malamai suke saɓani zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine cewa ko mai kankanta juz'in da ka samu na sallah ka samu falalar sallah wani zai fahimtar sahabbai da suka ko wannan hadisin abu hurairah da kuma wanda suka rawaito da gogon sa abu salama bin abdurrahman ibn auf waɗansu malamai kuma suka ce a'a sai ka samu raka'a daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya riski raka'a daya ta sallah kuma ya riski sallah saboda ka suke da riskar hukuncin sallah da riskar lokacin sallah da riskar talalar sallah biyu na tabbata ne da samun raka'a saboda ka idan ka je ka samu liman a tahiyar ƙarshe ba ka samu raka'a daya ba ka samu talalar sallah ba saboda ka suke za ka iya zuwa ka sake wani jam'i inda ba ka samu jan jam'in sallah ba ba ka samu hukuncin sallah a cikin jama'a ba ba bal za a bar shi a buɗe ne to su za su suna cewa ba sai ka sake ne ta jam'in min jam'in a cikin wata jama'a ba Kaunin farko shi ne mafi inganci cewar a inda ka samu raka inda dai ka samu juz'i mafi karan mafi mafi kasanta juz'i tare da liman ka samu falalar sallah dan haka ba sai ka sake jam'i a cikin wata jama'ar ba wallahu ta'ala a'lam wannan yake musa babban wannan littafin ne dan Allah ka yi haƙuri su koya mana yadda ake yin cikakkiyar alwala da kuma yadda ake yin sallah da nutsuwa da daidaituwa a takaice to sai insha Allah dama dai muna tunanin a darasi taron farko wanda yake alwala tana nan dama malam Sa'id ya ce mana kasar din bidiyo da sun tafi cewa ko da za a daure a sake yin insha Allah za a zani darussan farko din ta fuskar muraja'a ba ta fuskar a sake karantawa ba tabbata kamar yadda yake yake yin muraja'a wato ta hanyar tambayoyi da ƙarin bayani domin ya zama su kamar suna ma juna abin da ya riga ya wuce a wajen sallah kuwa baya wannan tunanin wato yadda za a koyar da ita a aikata mun dai bayyana yadda ake zaman sallah a wancan karatun abin da ya rage shine yadda ake yin ruku'u da yadda ake yin sujada to insha Allah idan muka gama karatun mako mai zuwa na wato abubuwan da suke ɓata sallah muka zo yin muraja'a karatun da zai zo bayan sa muka zo mai yin muraja'a na hukunce hukunce sallah insha Allah ga a wannan wannan yace idan mutum ya sujada ba'adi ko qabli me ake karantawa a ya ba'adi ko qabli me ake karantawa da kuma zaman su abin da ake karantawa a cikin sujada qabli da ba'adi kamar abin da ake karantawa shi a kowace sujada ta sallah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko kace subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi duk dai wani zikiri da ya zo na sujada shi za ka karanta a cikin sujadar sahau sujadar kabli ko ba'adi wajen tahiya kuwa zai zo kan cewar kauli biyu ne waɗansu malamai sun ce za ka tahiya waɗansu ce ba za ka yi tahiya ba wanda suka ce ba za ka yi tahiya ba hujja su tafi ƙarfi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin sujudu sahwi ba a tahiya kamar yadda za mu zo insha Allah bayan mun yi abubuwan da suke bata sallah mu zo zuwa ga sujud hukuncin hukuncin sujud sahu da masail din da ke ciki wannan yake wajen bude kafa wara kafa a cikin sallah da maza mata fa za su bude kafa ne kamar maza wannan na mun yi bayani cewa a'a za su gurgurdan yanda yake za su killace kansu za su bude kafa din wannan ne menene hukuncin wanda ya karbi bashin banki sannan zai bada 1% misali yadda ake yadda ake mutum zai je yayi bita yayi bita ta safi hudu sannan idan an gama bitar za a yi mata jarabawa in ka jarabawa za ka kawo mutum biyu su tsaya ma sai a sai a baka kuɗin shi malam akwai wani malam akwai wani malami da ya yi rangwame akan haka an kana son in za ka ce akwai wani malami da ya rangwame ai malami ba shi ne ke shari'a ba in malami ya rangwame Allah ya rangwame ba wannan ya kamata ka nema ba ka nemi ka ce abin nan a hukuncin Allah an yi rangwame akan wannan a shari'ar Allah shari'a ta Allah ce ba ta malam ba idan malam ya faɗa ya yi rangwame ya yi kuskure ba abin malami akan kuskure Wala ولا يطاع عالم في باطل والحق مقبول ولو من جاهل kamar da Sheikh Abdullahi yake ba abin malami a cikin kuskure a cikin sabani na gaskiya in ya saba ma gaskiya ba abin sa gaskiya ko ana karɓanta ko da daga wajen jahili a duk wanda ya ce za a iya karɓan wannan bashin ya yi kuskure wannan bashi ne da ake bayar da riba da ruwa shi wa kuɗin ruwa kuɗin riba ne kuɗin ruwa riba ce wanda Allah madaukakin sarki ya haramta ta dukkan ita ce yadda ake a lokacin jahiliya mun yi an yi tayin wannan bayani da Allah Allah zai za mu zo a cikin wannan littafin ai za mu zo babin ciniki insha Allah lokacin da muka zo duk za a yi bayani filla filla akan wannan in Allah ya yarda ina yi mana bishara ko mu ci gaba da addu'a ba da daɗewa ba in Allah ya za a fara wato banki na musulunci wanda ɗaya daga cikin bankunan da za a buɗe ɗauki ne irin na wannan karamin jarin wanda za a je a koya wa mutane bita ta yadda za su yi sana'a sannan a ba su wato jari to za a fita tsarin bankin musulunci zai fitar da yadda za a baka jari ba tare da ta bi ta hanyar haramtar ba ba jari ne wanda yake za a baka ta fuskokin ciniki da addinin mutunci ya yadda da shi insha Allah ba da dadewa ba wannan abin zai zai tabbata a wannan kasar sai a taimaka da addu'a saboda arna sun tashi suna yaki da abin bayan kuma iyayensu a cikin arnancin eh, iyayensu a cikin arnancin su ne wajen wannan eh, iyayensu a cikin arnancin su ne goma sha ɗaya cikin ɗari na cibiyoyin da suke harkar hada-hadar ciniki ta bisa wadda ya dace da shari'ar musulunci a cikin duniya ga baki ɗaya kashi goma sha ɗaya cikin ɗari yana ƙasar amerika kashi goma sha tara yana ƙasashen turai kashi goma sha ɗaya ne kawai a ƙasar afirka kaga ƙasashen turai har sun fi ƙasashen afirka yin wannan hada-hadar ciniki ta addinin musulunci ɗin shi ne kuma iyayensu a kafirci a wani kafiri sai yake cewa wai sun ji sun yarda a zo a yi tsarin banki wanda yake ba a cin riba babu ruwa a ciki to amma babu wani tsari da za a fito na bankin da ba a baya mu'amala da ruwa amma ba na musulunci ba a kawo wani wanda yake sun yadda da illar ribar hmm, a kawo a yi amma ba na musulunci ba hmm, tsarin babu riba amma kuma ba bisa wai idan ya dace da shari'a ba eh inda an ce da musulunci ne ba ka kan wannan na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك